annabi yana cewa alhaakumut takathur alhaakumut takathur ai kun shagala da tare tare ana tara kudin nan ne ba fi da hakkin Allah ciki alhaakumut takathur kun shagala da tara kudi kun shagala da tara gidaje kun shagala da tara mata kun shagala da tara atamfofi kun shagala da tara ganen coci kun shagala da tara shaddodi kun shagala da tara zinariyoyi da zahab zahab zahab kun shagala kun shagala da gina gidaje shi sa shi Allah ce hatta zurtumul maqabir ki sayi wannan ki doki wannan ki rika wannan abin da ya kamata ka sai ki sai wanda bai kamata ba ki sai ki sai ga shi ana neman inda za a saka kudi a yi amfani da shi la mutum na son ya tara kudi ya gina gida ya tara kudi ya gina eh, ya keke ya sai motoci yau an sake wanga mota yau an sake wanga kaya wanga an sake combination shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce alhakum takasur sai ya ce wai Allah ya ce a cikin hadisin kudisi ya kuli ibn adam mali mali wa hallaka min malika illa ma aqalta fa afnaita Wani ibn adam kana cewa kudi na kudi na gida kudi na kudi na wai shin Allah wai shin kana da wani kudi kina da wani kuɗi bayan wanda kika ci ya kare wanda kika ci my sister yau ga abin da za ki ci ki kenan gobe ba naki ba ne don ba ki san ko gobe kin kai ba wanda kika ci jiyan nan naki kenan wanda kika ci shekaran na naki kenan in yau subhanallah Allah ya sa muka kai mareci abinda kika ci naki kenan na gobe ba naki bane abinda kika ci ya kare shi ne naki in ji Allah subhanahu wa ta'ala yace aw bista fa aw bista fa ablaita mutum bai da wani kudi shere abinda ya ci ya kare ko kuma kayan da kika sa ya yage naki kenan Allahu akbar my sister kayan da kika sa kika tara wanda kika samu kika sa kika fita wanda kika sa ya yage naki kenan wo amma wanda ke fake cikin kwaban nan ba naki bane yan waye masu girma haka ma hawa yau ya ce an sadakta fa'amdaita gara ma kin yi sadaka ma ki ci riba ki ajiye gobe ki wanda kika aika kiyaman nan naki kenan o amma wanda ke duniya na gidajen nan ba naki bane za ki mutu ne ki bar ma magada kudaden da aka zuba banki za a mutu ne a bar ma magada motocin da yake fake za a mutu ne a bar ma magada amma kuma za a mutu kuma a je a yi hisabi ke za ki yi hisabin abin da kika tara ke sa abin da kika tara nan ribance shi Allah ya baki wani na nan ina nema bai samu ba wata tana nema bata samu ba da ke kika samu ina ya kamata ki saka shi yi maza maza maza ki rarraba wanda za ki sa nan ki sa wanda za ki taimaka ma talakawa ki taimaka wanda za ki taimaka ma yan uwaye ki maza ki taimaka wanda za ki taimaka ma iyayenki ki maza kanninki taimaka musu da yawa yau zumunci ya yanke saboda kuɗi saboda kuɗi Allah ya baki kuɗi yaya ko ke ne sista watakila ke ne auta ma kwata kwata kwata shi Allah ya baki ya baki wani girma wallahi cire kudin nan ki taimaka ma yan ki masu bukata domin saboda ki sai aljannan ki baki da wani kudi shi abin da kika kyauta da shi ran da kika mutu ko pam pam pam in kika yi kika gina rijiya to ai ta sha naki kenan in kika iya kika gina masallaci ana sallah naki kenan in kika iya gina makaranta ana karatu naki kenan kika duba maraya naki kenan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wakafil yatim fil jannati hakaza ni da ma redo maraya haka muke cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ibnu adam ya mutu in qata'a amaluhu illa min salasin in mutum ya mutu aikin shi duka ya yanke wo dai abu uku a cikin abu uku nan shine sadakatul jariya sadaka mai gudana ko ki gina makaranta ko ki gina masallaci ko ki duba marayu yana da cikin sadakatun jariyanki yar uwata mu yi kokari mu ribanci abin da Allah ya bamu na arziki kuma idan aka ce arziki wanda kike iya kici har kuma wani ya saurato ke mai arziki ballantana waɗanda suke da shi sun kiɗaya sun kiɗaya suka aji shi da yawa nasu ne wa'addada wa'addada a kidaya an samu kaza yana banki an samu kaza ga masu bukata ba a cirewa a basu ga mutane iyaye wasu iyayensu ma suke marowa wallahi ya ishe ne har ma ki zo ki ji ba ki ɗauka don kin san karshe batun kuɗi za miki kuɗi kuma abin da za ki bayar nan ko abin da za ka bayar wallahi ladanka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sadakan da mutum ke yi yake da alheri da amfani kamar mutum sadakan da mutum zai cire ya ba iyalin shi ya ciyar gida ya ciyar da iyalin shi ka ciyar da iyalin ka koshi ka ba su abinci su koshi in suna son tufa ka ba su tufa su sa sadaka ne ka ba su abin da za su ci su yi rayuwa babban sadaka ne kamin ka fita shi waje shi a samu wasu kuma bil'aks sun zama igiya abin nan inuwan jijinya su waje suke ba gida ba su ci in ya fita ka mai kirari biyan wani jikan wani biyan giwa jikan zaki kai kuma kare kake yi kai ba wani manka ko wanka da yake giwa balle jikan bayan ka ya zama zaki a rude ka a karbi kudin ka kan alfasha ga iyaye matan ka gida suna jin Allah ce ku ciyar Allah ya baka kudi ka saka inda ya kamata kafin mutuwa ya zo ya doke ka don ka samu in ka mutu ma ka ce Allah ce ya maka tattalin gida mai kyau ya ajiye maka gidan da ya fi gidan da ka bari matan da ya fi matan da ka bari ya'yan da suka fi ya'yan da ka bari haka ke ma my sister idan kika fi da arzikin da Allah ya baki kika ciyar kika bayar wasu mata sun fi mazan ma arziki in kika ciyar Allah zai miki cancani amma ba ki ciyar ba da za ki mutu kina faduwa fim she a fara duban me wanda za ta fara me ma zan doki akwai wasu kayan ki da kika yi sky mai kyau haka za ka doki she yaran ki suke wanga ma wake so ke da abin da kike sawa kina buga life na a ce wanga koloni wanga gade koloni ɗan wata tun da ganya miki yawa kina duniya gyara fa kiki ba talakawa kiyamun ki ne kike ajiyewa in kika mutu ya'yanki style su ma style ki ya zama musu wani kolo style ne ba su son irin style ki kila ya ya'yanki su girma su zo za su sa kayan nan ma bai bai yi kana mutuwa ana duban kowa na duban wani ya ce lore kaza nike so gida kaza nan shi nike so kai kuma baka aika ma kanka komi ba subhanallah kamar wani malami da yake ba da labari wani bawan allah da ya mutu ya bar kudi yana da kamfani amma kuma masallaci kankani bai ya gina kan shi ba abin nan za ka yi ba za ka yi ma wani wani wallahi za ka yi ka ba kanka ne kanka za ka yi mawa a da same time kana ba wani nan ba wai shi ka ba ba a ka ba shi ka faranta mishi rai amma kai kake gina kiyaman ka to da ba talaka ka ba shi ba idan ka samu ladan inda ba talaka da na ne kuɗi yasa Allah ya masu kuɗi su iya su taimaka ma talaka don karban talakawa kuma ya ya gina musu aljanna bawan allah nan yadda malamin yake fadi malam abdallah allah masa rahma yana nan da ransa ya ce baban da ya mutu bai yi makan shi komi ba yana da kuma kuɗi yana da kuɗi sai waɗannan aikin shi su ke kamfanin su suka san irin kudin da baban ga ke da shi suka ji mai zafi baban ga mutuwa yana iya zuwa baktatan in kana da shi wallahi ka yi ka jira gobe gobe ba naka bane kamar yadda malik ya ce almautu ya ati baktatan wal kabr sundukul amal bawan allan ga masu ma'aikatan suka zauna suka yi shawara suka ce kai yadda baban ga ke da kuɗi bai iya ya fite komi bai iya ya yi wani abu ba ba bari mu kira ya'yan shi mu yi shawara da su ni so ba su cire cikin kuɗin kamin a raba gado nan su gina ma babansu wani sadakatul jariya na duniya da suka kira yaran suka ajiye su sai yara suka ce ai inda babansu yana son ya yi gina masallaci da da yake raye da ya gina shi sa su dai kada a taba musu kuɗinsu ka ji wai kuɗinsu kuma kuɗinsu ne ko su san ya kai baban yayi ya tara ba amma yana mutuwa ya zama gadin su su ci halan balan shi za shi ya hisabi ya an naira ya zama hundred naira hundred naira ya zama miliyon shi za shi yi wannan hisabi ke za ki hisabi yaya sidi ya zama miliyon ke za ki hisabi yaya iro ya zama hundred iro ko miliyon ya ke za ki hisabi ya dola ya zama ke za ki hisabi ya riyal ya zama ke za ki je yi waɗanda za su ci sun sun ci halan fa ya kuma masu girma yi hisabin sefa ya hankali ya zama yanzu suka da suka kasa gane kan yaran she suka komo ba suka kira wannan malamin da ke bada eh, eh, eh, ke da bayani suka kira shi suka ce malam gashi gashi amma mu muna jin zafi shi mu muna da iko mu fidda kudin nan mu gina masallacin nan da shi kudi wo ya'yansa ba su tausaya ma babansu ba kamar babanmu ya mutu lokacin da bai so ba kuma gashi nan mu ajiye mai wani abu gobe kiyama ganda yake da wanga tunani yaushe yayi sallah yayi maka addu'a Allah ya rahamshe babana ko Allah ya ma umma na rahama wallahi yan uwa mu tara makan mu alkhairi mu tara makan mu alkhairi fa domin shine lafiyar mu tun da sauri yi kanki sadaka in kika ci na duniya ki aika makanki na ki lahira in kika ci kaɗan ki a tura kaɗan domin lahirar da ma wurin ne za mu yi rayuwa ya dade waɗanda suka mutu tun zamanin annabi adam yau har yanzu suna cikin kabari rayuwa nawa suka yi duniya ballantana mu al'umma annabi ya ce mu muna tsakanin abin da sittini da saba'un sittin shekara sittin da saba ya ka zamu da mutuwa shi yasa shekaru nawa kake amma mutum zai yi yau gashi nan kotu zamanin annabi wanda suka mutu zuwa yau ma shekaru nawa ne balle zamanin annabawa har zuwa zamanin annabi adam alaihi salatu wasalam mu kuma yaushe muka mutu mu muka mutu kiyaman gashi ne yana zuwa yaushe ne ba mu san shi ba amma yaushe ne in kika mutu za ta yake kina cikin kabari wallahi baki da komi ce aikin da kika aikata alhairin da kika aikata wallahi shi zai debe miki kewa shi zai bar ki ji daɗi cikin kabarin ki Allah ya sa mu gani